Ganin yadda wasu ‘yan ƙasa ke kyarar almajirai ya sa wata ƙungiya da ke hankorar ganin Afirka ta bunƙasa ta hanyar kwantar da tashen hankula da ake kira Novad a turance kuma a taƙaice. Ta shirya taron tallafawa almajiran domin nuna musu ana tare kuma al'ummar ƙasa na sane da su. Sheikh Hallur Maraya da Rabaran John Joseph Hayab su ne shugabannin wannan kungiyar da ta shirya wannan taro. E, insha Allah kula da irin su zai taimaka wajen rage abubuwa na tashin tashina. yawancin yara sukan shiga tashin tashina ne saboda lura da cewa al'umma ta yi watsi da su duk dan adam ɗin da kake kulawa da shi babu shakka ka dasa soyayya ka kenan a cikin zuciyarsa so da duk sanda yake wani abu wanda yake ba na kwarai ba da kayi masa magana zai bari in kuma yana ganin idan ka ba zai ba saboda ya san cewa kai masoyinsa ne to yau shine abubuwan da muka a aikace kun ga dai gashi a zahiri mun ba su abinci mun ba su sira mun ba su man shafawa mun tara almajirai ne domin da farko yan uwanmu ne mu ne dalilin jama'a da dama musamman a wasu bangarorin Najeriya ba su kan gane idan ai magana almajiri abin da yakan fara zuwa zuciyar su shine ai wanda ana amfani da shi ne domin a yi ta'adanci ko wanda ana amfani da shi ne da a cuci jama'a amma kan lura da yaran nan abin da suke nema kawai a gare mu kauna ne zumunci mutuntawa yaran nan Allah ya saya da wata rana wasu su za su zama abin da ma kasan nan ma za ta ji dadin su to da jama'a za su gane almajirin nan yayan su ne yan uwansu ne suna lura da su suna kuma kaunace su sai a fito da hanyoyin da za a kara ilmantar da su domin su samu kyakkyawan sanin ya kamata na rayuwa tunda ana koyar da su addini nan gaba sai amfani da su manyan malaman addinin musulunci da krista ne dai suka yi jawaban jawo hankali ga almajiran da suka zo wajen wannan taro sunana habib umar mahmud kuma ni limamin juma'a ne na kabala kwastin kamar yadda ake ganin yanzu wasu wasu 'yan siyasa ke amfani da su daga abu ya tashi da su za a yi amma daga ƙarshe sai a zo a ce wai an haɗa hada almajirai to kaga wanda ya hangi cewa gare ya kyautata ma wannan mutumin don ya hana shi zama akan titi ko ya hana shi shiga wani abu wanda ya shafi wani abu na tir ai kaga ya kamata ka yaba mishi a suna na Reverend Dr. Sunday Ibrahim nine ne magatakarda na jihar Kaduna na Kan ni ina ganin kamar abin da ya faru yau abin da ya kamata mu ne su yi ma marasa galihu na girma da sanin cewa idan yaro an haife shi ba yaro na mutum daya bane yaro ne na al'umma to kaga yaran nan yanzu nan an ba su abinci an ba su rugunan sawa an ba su man da za su shafa kaga su ma yanzu nan sun ji su ma mutane ne so ina ganin abin da Nova suka yi sun yi abu mai kyau sunana Ibrahim Kufena sakarta jama'atul Islam na rashin jihar Kaduna wajibi ne mu gode musu mu kuma kira ga yan uwan mu yau idan kowa ya koma a ce akalla almajiri daya ko bai zauna gidanka ba ka ce kullum ko zo ko ka bashi abinci ko kai mashi wani abu to an haka za a rage yadda ake amfani da su ta abubuwa marasa kyau kuma muna so mu kira wajibi ne iyaye ka zo ka ba mutum ka ce ka kawo malam ya kwarantar da yaro baka ba shi kuɗi baka ba shi abinci ba to ba dole a fita a je a yi tabbara ana yawo a titi ba to koya wasu daga cikin almajiran da wannan kungiya ta jawo a jika ta hanyar ba su sutura da kayan abinci suka ji sai ido in gode wannan zai taimaka mu in dinga shiga jama'a kabiru an ba mu shinkafa an ba mu nama an ba mu kayan sha mun gode kuma Allah saka da alheri Anas Inusa an ba mu shinkafa da nama da abin sha da sabulai da kaya da komai muna je kamar an kula da mu ne sunana Hamza Yusuf gaskiya irin ci Allah saka da alkai muna so a taimaka a ke dafa abinci a makaranta almajirai su daina bara maganar almajirai da almajiranci dai na cikin manya-manyan batutuwan da gwamnatoci a baya suka dinga yunkurin ganin sun taimaka abin da wasu 'yan ƙasa ke ganin har yanzu akwai aiki tukuru isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya